Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shirin namu na yau nazari yayi akan yadda mulkin shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu zai kasance. Duba da cewa ya ci zaben ne da adadin ƙuri'un da bai taka kara ya karya ba, da kuma la'akari da cewa ba shi da horin jinin da ya ba shi karɓuwa a wurin duka 'yan Najeriya. Ko yaya Bola Ahmed Tinubu zai yi mulki a ƙasar da mahi yawan mutane ba su zaɓe shi ba? Shin ko waɗanda ba su zaɓe shi ba za su yi mishi biyayya? anya za su ba mu gwamnatin shi cikakken haɗin kai da goyon baya don ta yi nasara? Mun tattauna da masana harkokin mulki da siyasa da kuma waɗanda ba su zaɓi Bola Ahmed Tinubu ba. Ku biyo mu ku ji bayanansu bi da bi. Waɗanda ba su zaɓi Bola Ahmed Tinubu ba, ko za su yi abin da ya dace don taimaka ma gwamnatin shi ta yi nasara? Sunana da Abba Zamzama Abubakar daga nan jihar Kano. Eh, ni gaskiya na zaɓi injiniya da Rabi Musa Kwankwaso. Beya ya zama ma tilas. Dalili kuwa kin dai dokar ƙasa ta ba da dama cewa duk wanda aka faɗa a matsayin zaɓaɓɓe wanda ma bai yadda da zaɓen batu akwai abin da doka ta bada cewa mutum ya je kotu shi matsayin ɗan takara kenan. To shi kuma ɗan ƙasa ai na shi biyayya ne dama. Duk da na zaɓi injiniya da Rabi Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takara to amma eh, da na ga alƙalima sun fara canjawar ga wanda Eh, bayanai suka fara nuna cewar shi zai ci zaben to tun daga nan ma ni na fara yin aiki na wurin nuna wa mutane cewar a kwantar da hankali kuma abin da Allah ya zaba to mu yi kokari mu roki Allah ya zama shi ne alkhairi a tattare da mu a yanzu hakan kuma duka wani abu duk wata gudunmuwa da ta dace mu bayar insha Allah za mu bayar tun daga addu'a da sauran abubuwa na bin doka da ya kamata ɗan kasa ya yi insha Allah duk wannan za mu yi shi sunana Khadija Algarba daga nan Kano unguwar Mandawari a na zaɓi injiniya da farabi musa kwankwaso ito eh gaskiya da inec ta tsadar da sakamakon ga wanda ita zaɓe gaskiya ban ji daɗi ba saboda abin da isa ban ji daɗi ba saboda ga zaɓi na ne shine dalili amma kuma da tun da ni musulma ce na san kaddara mai kyau da mara kyau na karɓi kaddarar to shi yasa mu ma bamu ja da wannan ba mun ɗauka a wani abu muna mai ma kyakkyawan zato mu ne mai fatan alkhairi in sha Allah za mu biyayya ga dokokin ƙasa kuma za mu mai biyayya yadda ya kamata mm, a yi wa shugaba tsakanin mu da shi za mu ba da dukkanin goyon bayan mu ɗari bisa ɗari da ikon Allah. Suna na Ali Garba Ali kuma ina zaune ne a unguwar Koki ƙaramar hukumar birni da ke jihar Kano. yi ni ɗalibi ne daga jami'ar Yusuf Mutama Sule sashen nazarin tarihi da kuma ilimi na ƙasa da ƙasa. a zaɓen da aka yi na ranar 25 ga watan fabrairu na shekarar 2023 waƙiƙa na yi zaɓe kuma na zaɓi injiniya da turabi sakon kwankwaso daman shi harka al'amari na zaɓe haka yake ko mutum nawa ne suka fito takara dole mutum ɗaya ne ya ce to dole ne mu rungumi kaddara kuma dole ne mu biyayya dangane da abin da Allah ya zaɓa mana kuma akwai bayanai da shi bola ahmad tinubu ranar da ya karɓi sa na zaɓe na ce na bayanan da ya in dai har wannan bayanan da ya zai yi sa a aikace to insha Allah za a samu abin da muke nema na ci gaba ga wannan kasan tamu kamar yadda muka saba ba da gudunmawa kuma za mu ci gaba da ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari za mu yi ma abin da ba yi a baya ba insha Allah inda duk dai eh, bahaushe ya ce gudu ɗaya ake wa tsafi to insha Allah ci gaban nan dai da ake nema na ƙasa shi muke yi wa kuma Allah da za mu ba shi gudunmawa ɗari bisa ɗari. Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano da tambayar cewa tunda 'yan Najeriya kalilan ne suka zaɓi Ahmed Bola Tinubu ko yaya yake ganin gwamnatin shi za ta kasance? To ɗaya daga cikin matsalar demokuraɗiyya irin wannan da muke yi shine cewa wanda ya ci takarar zaɓe ko ya ci zaɓen ƙasa. idan aka auna da yawan wa'anda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya ba shi yake da rinjaye ba sannan kuma idan aka auna da yawan mutanen ƙasar ma baki ɗaya za a ga 'yan ƙalilan ne suka zaɓe shi misali idan muka ɗauki wannan zaɓe na shugaban ƙasa ga a najeriya aƙalla ana maganan muna da mutum miliyan 220 yawan wa'anda suka zaɓi shugaban ƙasa a duk ba su fi miliyan takwas ba kaga a lissafe mutum miliyan ɗari biyu da sha biyu ba su zaɓe shi ba haka kuma idan ma wa'anda suka yi zaɓen ne in ka haɗa duk wa'ancan na sauran jam'iyyu za ka ga nasa eh, bai kai ba shi da yawa don haka tsarin demokaradiyya da ake cewa mai rinjaye ko mai rinjaye ne akan sauran 'yan takarkari amma abin da wannan yake nunawa shine cewa idan mutum ya ci zaɓe to da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba duk sun zama talakawansa kuma duk suna da haƙƙi a kansa ya musu aiki abu na biyu kuma idan har yana so ya yi nasara ya samu sauƙin mulki dole sai ya bi tsarin mulki inda ya bada tsarin mulki ya bada cewa jihohin nan talatin da shida dole su samu wakilci a kwamitin koli na zartarwa akalla sai sun samu minista guda ɗaya da haka kaga dole sai ya ɗauko ko a jihar da ba a zaɓe shi ba ne dole sai ya ɗau minista daga nan sannan kuma abu na biyu da ya kamata shine ya tsaya ya yi zaɓe wa'anda za su taimaka mashi bisa cancanta a prof idan mun yi la'akari da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari wasu suna ganin wannan matsalar ta yadda ba jama'a da dama bane da suka zaɓe suka zaɓe shi na daga abin da ya ɗan yi masa tarnaki sannan idan mun duba ko a ƙasar amurka akwai zaben da aka yi wanda ya bai wa donald trump nasara ya zama shugaban ƙasar amurka shi ma ba jama'a da dama bane suka zaɓe shi sai ake ganin kamar rashin wannan zaben yana iya hana a shi shugaban da ya ci yin nasara a harkokin mulki. Eh ba yana hana ai ne na ce ɗaya daga cikin matsalar demokuraɗiyya kenan. Cewa duk da ake cewa masu rinjaye wanda ya fi samun ƙuri'u shine zai shugabanta amma in aka haɗa shi da wa'anda ba su zaɓe shi ba ba shi da yawa. Amma wannan baya sa ba zai sa ya ƙi tsayawa ya wa kowa aiki ba sannan mu abin da ya sa muke samun matsala a najeriya da ƙasashe masu tasowa shine cewa kullum maganar da ake yi in an yi zaɓe sai a ringa cewa 'yan siyasa ko kuma 'yan jam'iyya za ka ji ana magana cewa 'yan jam'iyyar mu suna azumi ko suna kishirwa don haka sai su shugabanni su ringa gani kamar aikinsu kawai na 'yan jam'iyya ne to idan ku suka yi haka shi ne yake sa a samu tarnaki da dabaibayi wajen tafi da al'amura kuma shi yake sa a samu ɗan karancin hanci da rashawa da almabazzaranci da kuɗin gwamnati domin za a ta ba da muhimmanci ne ga kawai 'yan jam'iyya wanda su kuma za su ɗauki wannan cin nasarar tasu kaman ganima ce duk arzikin ƙasa su ta rabewa a tsakaninsu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. To sai dai duk da bayanin da Farfesa Kamilu Sani fage ya yi, ni ma na ƙara yin tambaya ga Dr. Ya'udin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Na yi ma dakta tambayar cewa anya kuwa Bola Ahmed Tinubu zai ji daɗin mulkin Najeriya? A zahirin gaskiya idan muka duba alƙaliman zaben 2023 za mu ga cewa kusan a cikin mutane mafiya yawa da suka kaɗa ƙuri'a ba su zaɓi Bola Ahmed Tinubu ba. Idan ka lissafa ƙuri'ar wanda ya zo na biyu da wanda ya zo na uku za ka samu miliyan goma sha biyu da wani abu. shi kuma ya ci zaɓe da miliyan takwas saboda haka akwai gibin wajen miliyan hudu da wani abu da ya rasa daga cikin wanda ba su zaɓe shi ba kenan so a wannan alkalaman yana nuna maka cewa kusan a cikin ma wanda suka yi zaɓen wanda suka yi zaɓe kusan da kaɗan ya samu rabin ƙuri'ar da aka yi zaɓe da ita kaɗan ya samu kusan rabi wannan yana nuna ƙarancin farin jininsa ko karɓuwarsa ga ƙasa baki ɗaya. To kuma a yayin da ɗan takara bai da farin jini na azu a gani a lokacin zaɓe. Dole ne idan ya tashi mulki sai ya yi taka tsantsan wajen zartar da manufofi na tafikar da ƙasa. Duba da yanayin da ƙasa take ciki mutane a yanzu har matsalar tsaro da tattalin arziki da shauransu sun shafi rayuwar 'yan Najeriya sosai. Saboda haka ba lallai ya samu farin jini da ya kamata a ce ya samu ta yadda wasu manufofinsa wanda ba in ba su daidai da bukatun 'yan ƙasa ba mafi akasari za zai iya samun 'yan tangarɗa nan da can ko a fito ana zanga-zanga ko bore da shauransu akwai misali da ya taɓa faruwa a najeriya da ya kamata 'yan ƙasa a yi nazari da shi a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa jonathan ya yi ƙarin kuɗin man fetur a lokacin nan wannan dalili saboda karancin farin jini da karbuwa na wannan gwamnatinsa a lokacin ya sa 'yan ƙasa sun fito sun yi zanga-zanga kuma komai ya tsaya cik a ƙasar to amma saɓanin haka a zamanin mulkin buhari shi kuma ya zo ya yi irin wannan matakin amma bai samu turjiya da nasa ma matakin na ƙarin kuɗin man fetur na gwamnatin buhari ya fi na jonathan nesa ba kusa nesa ba kusa ba amma bai samu wannan tirjiya daga 'yan najeriya ba menene ya janyo haka farin jinin da buhari yake da shi a lokacin ya shafe wani mataki da 'yan ƙasa za su bi na nuna bore da rashin amincewa da shauransu sannan abu na uku da za ka iya gani ma ka daɗa alƙalanci duk da halin da ƙasar nan take ciki na tsaro na tattalin arziki hawa farashi da hauma-hauma amma still farin jini na shugaba buhari ya saka cewa turgiyar da gwamnati take samu nan da can kaɗan ne kusan za ka iya cewa 'yan ƙasa na biyayya nan da can watakila watakila saboda ɗan farin jinin da shi shugaba buhari yake da shi a baya da talaka ya daɗa rage zafin kiyayya ma gwamnati to a nan kuma za ka gan cewa shi wannan shugaban Bola Ahmad Tinubu bai samu wannan farin jinin ba ko kuma bai da wannan karbuwar da za a ce shugabannin da muka samu a baya suke da su eh, saboda haka muddin bai yi taka ba wurin zartar da wasu matakai masu tsauri a kan tafikar da mulki ta iya yiwuwa zai iya gamuwa da tarjiya da kuma bore ga 'yan ƙasa da shauransu. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.